0591 019 145 0591 019 145 suna da ke Ali Amir Foundation for Blind. Uh, number nan kuma MTN. MTN number ne. Shi yasa waɗanda kuke son ku taimaka, shi yasa shi ku use. wanga mobile money eh, number shi yasa mobile money number nan ke ba ka ba sai ka dame kanka ka aika kudi da yawa ba dan kadan da ka aika na pin wannan number dan kadan ne kuka duba aikin nan na kusa kare aikin ga don Allah jama'a eh jama'a da kamin yi da jama'a barani don Allah jama'a wannan aiki shi kada ne cikin abubuwa da na zo gane yi da bai samu na yi na accomplish ba wannan kuma ba wanda ya san wannan zai mutu a sarsa wurin wanka wani lokaci ala ya kawo mutum daga makabarta nan shekagan na fin nan ga shi na fin yanzu yanzu suka gan wannan 0591 na yi bayani jawar bari ba na yi bayani wani lokaci ala ya kawo gawa daga nan wallahi da fiyo wata da fiyo wata ake wanke mai shi ba wanda ya san gobe kuma ga iyayen mu zalla da yau ka duba kan na makabira eh yafu masu aikin makabarta ma a taimaka su yanzu muna biran mu duba inda dahi bayan mun gama rijiyar nan in na le pipe masu aikin makabarta za su zo yanzu aka currently akwai wanda ya ba awal mansur kudi da da mu sa light kenan ko an fara sassa pole da mu sa light nan duka bolan ga kuma da ke ajiye nan dan je magana da KMA yanzu muna bidan mu bana abar bar zuba bola daga nan wanda ke sauraron mu daga Moshi Zango da Tafo da Swami waɗanda kuke bani shanunku ya shiga na ji wai shanu sun fara zuwa ni nan na magana kan facebook kowa na gani in muka kama shanunka karshen kama shanunka kenan eh da mu yanka ne a ci nama a ba almajiran sadaka ni na ci nama amma da ma don Allah wangan ga aiki wurin wankan gawan ke ga da na karbi kudin ku tun cikin february march na tara wannan kudin to ga aikin nan da ya kai kun dai gankan na na dibiya pila da mu dibiya wannan abu na samu ma na ne ta bani kudin na gina rijiyar yanzu ruwan nan da saf makabartan ga duka yanzu ba matsala wurin masu aikin makabarta suna bidan ruwa su yi aiki ba su zuwa wani wuri su sai muna da wurin muna da ruwa sa'annan kuma da mu zo kuma daga cikin nan in ka duba ga aikin kaga kan da aka aiki. yanzu dole na biya kudin masu aiki me mesin wanda za su sa tals in kala da tals baka komi da shi don Allah ina gana kirani da lore na na zon doki in kana da zingil ka kira ka zo ka doki an zo a doki in kana da ya sunan shinganga kasa ne bari a kawo muna kasan nan bakin gate ga zo a zuba muna no problem in kana da siminti ne gwada muna na da ja doki na bana ja doko kana da plywood ne da mu sa plywood gwada muna wurin wankan gawa ne da muka yi daga nan wai me oh na na sa okay da mobile money number nan kuma 0591 019145 suna da ke kai ali amir foundation for blind mtn wannan yana zuwa direct to peace dawa ne abinda muka gaggama kuma kun zo ku gan inna kamin next week na imani za ku zo ku ga aikin ga ba ku ganewa ya ci gaba don dan fara sa talsin abu da muke so ne kala turai kala bidan takarda ga aikin Allah da yi da gawa wanka. kada turai kila bidan aifuwa duniya ne kisa ba sai ka sa da yawa ko kin sa da yawa ba dan ka kadan kalila muke son kai ma ka taimaka ko kana gane ne ka sa tusi ko kana ina ne to haka da mu zo muna yi komi mu na ciyo eh mun ya mun taimaka da musulman mu dan musulmi ba kaskantacce bane hatta ya mutu ma ba kaskantacce bane ni ba najasa bane har ma ya mutu ma ba najasa bane yasa ya kamata mu yi mu gane in an yi accident mutane sun mutu ba mu danna da musu wanka sha walar da gawan ka an ta ala korin to wannan shi yasa muka kawo wannan initiative mu zo mu yi saboda Allah ka sha min wannan video saboda Allah ki sha min wannan video in ka sha ki ka sha wani ya gani ya taimaka ba abin da da ka lushi shi dai ka samu lada nan daga makabarta wurin zuwan mu duka ne ba na ce ku kawo kudi sa algifu bane na ce ne a zo a taimaka wurin da da yi da kai wani bi familin kama wanka wani bi familin ki wanka a suturta musulmi a je a haje shi gidan karshe shi sai sa jama'a wannan video ba dan yi shaje nisa ba wa in kunni ya gani gangan jiki ya sira muna gama ka da Allah muna gama ki da Allah ki sha wannan video muna gama ka da Allah muna gama ki da Allah ku taimaka malami mai wazifa shi ya sai mini politan 2000 liters ajiya da ke kasar america ta bani kuɗi na gina wannan rijiyar to yanzu aikin ga inda zai saya ni da Allah da kudi Allah da ban tanka ku san zon yi abina eh don ni samu ladan to amma to kun san mu ma Allah da ya rufa mana asiri alhamdulillah ala kulli ali mun gode da Allah mu duka ma gashi nan mun zo mun zo vacation gana amma kaman ba mun zo vacation bane aiki muka zuwa muna yi domin wanda ga shine annabi Muhammadu ya bar muna mun fadi mun mutu kan kana cikin kiyoma ai eh, cikin karbari kana samun ladan wannan gidan wurin wanka da dayi first in history daga cikin kasan mu kuma shi zanku eh ba taba yi ba mu samu wurin wanka ba mu taba yi ba to aka da mu shiga tamale mu shiga akra mu shiga eastern region western region duk na da ba mu fili da ikon Allah mun zo mu gina wurin wankan musulmi ke sanan ga nake kallo dan barku ni ne naku abokin malum mangana ko da ka ce mini da push up ke kai kokari ka donate 0591 019 145 Ali Amir Foundation for Blind kar ka jira ka ce an juma ka manta ka aika kala turai ne turo number peace dawa media an kala bidana ka contact kai ma da ka kawo wani kasa ne ko ne in ka je kan pejin mu ka je wurin home nan ka ga wani number daga wurin 24/7 ka kira ka same mu daga wurin ko wannan number kuma da ka iya plus 1717 3798960 wannan direct kan whatsapp or regular call za ka same ni mobile money number nan karshen shi da dan fari 0591 019 145 shine suna Ali Amir Foundation for Blind wannan suna ke kai ni ne naku wasu bahanaka Allahumma bi amdik nastaghfiruka wa atubu ilai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidul Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم